أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokinmu a wannan asubahi mai tara albarka asibahi ta laraba kuma goma ga wata ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma dini da goma sha biyar ga watan shida shekara ta 2016 miladiya a da allama allah wakil sarki wannan shi shine darasinmu na takwas a hukunce-hukuncen azumi da muke karantawa a wannan masallaci da ke nan kwakwungo cikin garin mina muna karanta littafin mawaƙa ne na imam malik ibn anas kan abubuwan da suka shafi asali, kuma za mu tashi a darasi na takwas a yadda imam malik ibn anas yake cewa babu ma fi'alu man qadima min safarin aw aradahu fi ramadan babu ma ya fi'alu man qadima min safarin babin da zai yi bayanin abin da wanda ya dawo daga tafiya zai aikata au aradahu ko kuma ya yi nufin yin tafiya fi ramadan a cikin wata ramadan wanda ya yi nufin zai yi tafiya a ramadan mai ya kamata ya yi wanda kuma ya dawo daga tafiya daga ramadan mai ya kamata ya yi dama a mu da ya gabata mun yi magana kan cewar shi matafi ko ita tafiya tana daga cikin larurori da suka sa ubangiji subhanahu wata'ala ya saukewa mai tafiya azumi ma'anar ya sauke mashi aka daga mashi bayan ya kammala azumi sai ya raba. domin tafiya nau'i ce na azaba tafiya duk wanda ya san tafiya ya san da zai ilalla ita karantar ta tafiya larura ce muka karanta bayanai da annabi sallallahu alaihi wasallama يا أجي أزمي صحبي سن أجي أزمي أنا سلم يا أزمي أنا تفيا صحبي سن أزمي سنة تفيا صورم بعياتها ينزل إمام مالك بن أنس ينأتي وحدثني يحيى أم مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل من المدينة من أول يوم دخل وهو صائم yake cewa حدثني يحيى عن مالك بن عبيد الله بن يحيى الليثي yace annahu balaghahu bayani ya zo wa malik ibn anas bayanin ko shine anna umar bin khattab lalle umar dan khattab kana idza kana fi safarin ya kasance idan yana halin tafiya fi ramadan a cikin watan azumi umar ibn idan ya kasance a halin tafiya a azumi fa'alima annahu dakhilul madinata ya san cewar zai gabar zai isa birnin madina min awwal yawmihi da hansi ya san zai shiga gari da hansi dakhala wa huwa sa'im to zai shiga yana azumi mana yana tafiya tafiya ta dauke shi kwana uku kwana hudu kwana hudu biyar amma ya san cewar ƙarshen tafiyar da zai yi zai shigo gari ne da hantsi to zai shigo shi yana azumi sai ya ɗauko azuminsa tun daga hanya tun da ya san cewar zai shigo irin karfe goma na safi misali ko sha ɗaya na safi sai shigo shigo garin da azumi wannan kuma mustahabbi ne yin haka ba ya nuna wajibi ba ne in mutum irin wannan ta kama shi a ce ya shigo da azumi قال يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي كيتشوا من كان في سفر duk wanda ya kasance yana halin tafiya fa'alima annahu dakhilun ala ahlihi sai ya tabbatar da cewar zai isa gida min awwal yawmihi a farkon yini ma'ana zai shiga zai isa gida da hantsi kenan wa qala ala kuma alfijir ya fito